kamar yadda mara rahotanni ke cewa na majalisar da aka sace Mr. Sa'ibi shi ke wakilta mazabar takun ta daya a majalisar dokokin jihar Taraba wanda kuma kawa yanzu ba ma san inda aka yi da shi ba kuma wannan lamari ya mako jefa al'ummar yankin ne cikin zulumi da kuma taraddadi bayanai mako na cewa an sace shi ne a gidan mahaifiyarsa cikin dare lokacin da ya je domin duba ta kuma suna cikin hira da mahaifiyar tasa ne kawai sai wasu yan bindiga uku dauke da manyan bindigogi suka yi diren mikiya suka kwace wayan da ke hannun mutanen gidan kuma kafin kace kobo sai kawai suka iza kesa zuwa cikin mashin suka yi awon gaba wanda kuma ka yanzu ma ba su halin da yake ciki ba dai da wannan mazaunin yankin ya tabbatar. Eh dan majalisa ne wanda ke wakiltar wan Eh shi ne aka sake. Dare da kuku da rana. Eh, eh, eh jiya dai mun samu labari dai misalin karfe takwas na dare ne. Eh akan an sace shi. To shi wanda aka sace dan majalisan da kukin jiha ne? Eh dan majalisar dokokin jiha ne. To ko a ina aka sace shi? Eh an sace shi daga daga gefen bara a cikin gari ba na gefen mame. To kamar wani hali kuke ciki yanzu? Uwa da abokan arziki yanzu suna cikin hali na demuwa don wayan su ma ba sun gagara cin abinci saboda su san halin da yake ciki ba. Yanzu me kuke so a yi? Eh yanzu dai ana nan dai jama'an tsaro da suna nan suna gudanar da bincike su gano su waye ne suka aikata wannan abu. Tuni da rundunar 'yan sandan jihar Taraban ta tabbatar da wannan lamari inda ko kakakin 'yan sandan David Misal ya ce tuni ma aka baza kwararrun jami'ai da kuma 'yan shirin kota tallafa domin ceto dan majalisa da aka sace Mr. Sa'ibi. Eh yanzu da shi mun mun dauki matakin matakai na gaggawa domin mu tabbatar da cewa mun cawo kan al'amar lalle ya tabbata kan bajiya ne da dare abin ya faru to amma dai akwai bayanai wanda muke da shi wanda zai taimake mu don mu san da mu fato daga su. Jihar Taraba dai ta yi kaurin suna wajen wannan matsala na satar mutane domin neman kuɗin fansa to ko shin wannan ba gazawan jami'an tsaro bane kuwa ai layo dai ga kakakin na yan sandan jiya taraban dabi misal kasanci dai ayyuka irin na waɗannan laifuka abu ne wanda ba taraba ke kadai ba wanda kusan ko ina a kasar nan ana fama da shi. to dai kullum yana faruwa kuma muna kokari shi yasa kwanakin nan ma waɗansu waɗanda suke yin waɗannan ayyukan mun yi nasarar kama su to kaga ba mutum da yawa ba mutum ba suna ne da ɗan yawa wanda suka fito suna aikata wasu abubuwan to amma dai kamar yadda muke kama wasu su ma wanda suka yi wannan abubuwa muna sa tsammani Allah zai ba mu nasara kan su al'umma eh, eh, wani kira kuke musu dangane da wannan abu da ke ci gaba da faruwa to kamar yadda kullum muke kira muna kiran jama'a su ba mu haɗin kai su ba mu jami'an tsaro haɗin kai ba yan sanda kadai ba domin kaga aikin tsaro ba kawai ba jami'an tsaro za a bari ba ba hannun su ba dole ne mutane su sa su ba mu haɗin eh, kai sannan kuma su duba wani irin mutane ne suke zuwa wajejen su ka dubi eh, mutane domin kaga wani lokaci mutanen nan ba ba aljanu bane masu waɗannan abubuwa akwai wanda su san akwai wanda sun san da zaman su. to do kaga idan sun bamu adin kai sun bamu bayanai kansu zai taimaka mana kafin ba za su eh, ba zai gima ba dukansu za su yi shiga nan so muna bukatan adin kai ne daga wajen jama'a kerun na 'yan sandan jihar taraba kenan david misal kuma fata ma dai shine Allah ka ƙarshen wannan matsala ta 'yan bindiga masu satar mutanen Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya